Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Hikaya. tsohon shugaban amurka donald trump na fuskantar caji 37 na cin amanar kasa don yadda ya wofintar da bayanan sirri bayan ya bar fadar white house ciki kuwa da manyan bayanan shirin nukiliya da tsaron amurka an samu bayanin hakan daga cajin da ya bayyana jiya juma'a kundin caji mai shafi 49 ya nuna akalla a lokuta biyu trump ya nuna wasu mutane da ba su da hurumi bayanan sirri na ayyukan soja na amurka Sashen shari'a na Amurka ya zargi Trump da kin dawo da takardun bayanan sirri da ya kwashe daga fadar White House ya kai gidansa da ke jihar Florida ta kudanci ya kuma bukaci hadimansa su taya shi ɓoye takardun. Wani hadimin Trump mai suna Wall Nauta na cikin waɗanda aka yi wa cajin da samunsa da tuhuma shida na taimakawa Trump wajen ɓoye takardun. babban mai taimakawa wajen yanke shari'a na tarayya jihar Florida ya samu Trump da laifi a ranar Alhamis da hakan ya sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ake wa caji da samunsa da laifi a tarihi. a yan sa'o'i bayan samun tsohon shugaban amurka da laifin wofintar da muhimman takardun sirri na tsaro da aka yi a florida manyan 'yan jam'iyyar republican a washington sun fito a shafukan su na yanar gizo suna maraba ga trump din da zayyana cajin da amfani da doka ba bisa ka'ida ba daga gwamnatin joe biden kakakin majalisa Kevin McCarthy wanda shine mafi tasirin 'yan Republican a Washington ya fito a shafinsa na Twitter ya nuna rashin amincewa da cajin da zayyana shi da abun da ba daidai ba yanda gwamnatin Biden za ta dau mataki kan na gaba a zaben fidda gwani na Republican da zai yi wa kalubalanci Biden ɗin a zaben shugaban ƙasa a baɗi. ko da wasu daga cikin 'yan jam'iyyar republican da ke amayya da neman zaben fidda gwani na trump sun caccaki samun trump da laifi gwamnan florida ron desantis ya yi watsi da cajin da zayyana shi da amfani da gwamnati a matsayin makami kamar yadda magoya bayan tsohon shugaban kan yaya ta kalamin Shugabannin jam'iyyar Republican sun ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a yammacin jiya Juma'a tun bayyana cajin 37 da suka hada da 31 da suka shafi rike takardun sirri da gangan caji ɗaya na neman katsa landa ga lamuran shari'a caji hudu da suka shafi boye bayanan sirri sai kuma caji ɗaya na yin karya da canza bayanai. Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a ta ce za ta da rukunin soja mai mutum sattin na 'yan Tanzania gida daga ƙasar Afirka ta tsakiya don samun sha ɗaya daga cikinsu da zargin lalata ta hanyar cin zarafi ga akalla mata hudu. Mai magana madadin majalisar Stefani Dujarric ta bayyana cewa an kaurar da sojojin zuwa wani waje kuma an killace su a iya bariki don kare mata da kuma ci gaba da gudanar da bincike mai inganci. Kazalika za a tura sojojin gida da zarar ba a bukatar su a binciken da ake gudanarwa. Shafin sashen wanzar da salama na majalisar ya nuna Tanzania na da kimanin sojoji 1,586 cikin dakarun majalisar 17,000 a kasar ta Afirka ta tsakiya da ke da take ko tattashiyar suna minuska Majalisar na da ikon izakiyar sojojin wanzar da salama zuwa ƙasarsu idan ta same su da lalata ta hanyar fin ƙarfi barkatai ko amfani da wata dama ta cin zarafi ta hanyar lalata. Cibiyar tsaron Amurka Pentagon ta sanar da sabon tallafa wa Ukraine na dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya da ya kunshi kariya ta musamman ta sama da kuma albarusai. Tallafin ya hada da kariyar samaniya daga doron kasa ta hauk da makamai masu linzami sai milimita 500 da uku na albarusun atilare. Na'urar leƙen asiri ta fuma marar matuƙi, rokoki masu akala da kuma tsarin horarwar yadda za a sarrafa makaman. sanarwar ta kara da cewa tun fara mamayar ukraine daga rasha amurka ta tallafa wa ukraine da kayan aikin soja da suka kai darajar dala biliyan 40 da miliyan 400 Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Kasa ɗaya al'umma guda.

Allah sarki ka taimake ni a amfana ke bida zama lau lafiya da juna in ce gon kwanne na jaddada mu shure a wuri guda ya dinga walwala me zai sanya hakan ta faru sai mun zama masu yin kula ma'ana mu kula da yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kada kala maza mata yan ƙanana da manya kuma ga matasa kuɗi mu da fitina mu sa jama'a gujen kuje. Yancin mu na 'yan ƙasa mu kare kar da ƙasa ta wani gaje. Ba a tafiya cikin garaje daga ciki ake zuwa waje. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya loto yau ka ce ba nan ba unguwanmu kake ba kenan. Eh eh ba unguwanmu nike ba unguwanku nike wa haka. <laughs> Na yi nisan kiwo. A wasu na ji. <laughs> Eh. <laughs> nisan kiwo. Haka. To muna a wajen mu lafiya na gwamma kai kuma ya naku wajen. Mu ma muna nan lafiya. lafiya limi. ma da bai ɗauka hankalinka inda kake wannan makon. eh to nan ba wani abu ne da za iya cewa illa wato baki da aka samu wanda yake sun shigo suna neman mafaka a nan new york wanda hukumomi na new york suna ta ɗaukan matakai yadda ganin wato mutane da suka shigo a ƙasar nan da suke neman mafaka suna neman matsuguni ana neman yadda za a taimaka musu daidai wannan lokacin an dauki mafi yawancinsu ana kaiwa gidaje da gwamnati ta tanadar sannan kuma ana kira ga waɗanda ba su sani ba su ma su yi kokari su je yadda za a yi a taimaka musu a cikin mawuyacin hali da suka tsinci kansu a ciki galibi dai wadda ni na san su 'yan afirka ne namu to gwamnati hmm, haka to allah biya bukatocin ma duk inda muke allah daga mana shugabannin masu kishin ƙasa da kuma marmarin taimakawa al'umma. Amin. To baba kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci. A yau din nan ina ganin me neman zuwa buki kan sai shiri. Mm, sai shiri. Saboda yawwa dan yau. A sha magani Daga naɗin sarauta ne zuwa aure rake. Haka. To bari mu faro da wannan auren ɗiyanmu da aka yi abokinmu ɗan uwanmu amininmu Alhaji Muhammad Wakil Muhammad na tsohon darakta majalisar dokokin jihar Yobe ne ya auren da Esan kenan ya bada auren yasan a dama to muna fata sai dai ba san san angon nata ba muna mm. fata an yi wannan shi ya san kanshi eh Eh, muna fata an kammala bukukuwan nan lafiya Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma mai sauraron mu a yau da kullum malam usaini dangote karasuwa wanda yake mika gaisuwa fata alheri shi ma da taya murna domin auren mai sauraron mu a yau da kullum baba gana alhaji yuciya wace kai da ke karamar hukumar karasuwa A tare da amaryarsa maryam ba mai to sai dai da dangote karasuwa bai faɗin da za a auren nan ba domin ina jin irin masu jira su saurara nan su tafi eh haka ne fa ina tsabon <laughs> yawwa sai wanda yake da takardar gayyata ba ba ta iska zai ji kawai ba hanya ba ya kawo hanya yiwa amma ni karasuwa wajen an shi ne <laughs> to eh, alhaji eh, baba gana alhaji zuciya wace kal da kuma amaryarsa maryam ba mai allah ya sa an yi dace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sun amin to sai kuma sakon taya murna ga iyalan alhaji muhammad gidado da na alhaji awwal na daurin aure 'ya'yansu malam yusuf muhammad gidado da amaryarsa zainab awwal a garin bauchi to Allah ya sa an yi wannan auren a sa'a ko kuma Allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba sako daga mai sauraren mu Ahmadu Maninja Bauchi daga Bauchi unguwar karofin madaki sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan madugu na mustapha da iyalan alhaji isa alwa'iz a birnin kumasi na daurin auren 'ya'yansu isa madugu da fu'ada isa nan kuma allah ba da zaman lafiya da zara ɗage ba to sai kuma sakon taya murna ga sarkin hausawan afirka dr abdulkadir ai koguna wanda zai nada ambasada khadija isa zi sagagi a matsayin sarauniyar hausawan larabawa a fadin sarkin hausawan afirka a yola bayan gidan madakin kano to allah ya taya sarauniyar hausawan larabawa to sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan alhassan mai suna a unguwar fadama na rasuwan alhaji bunyaminu alhassan mai suna wanda aka fi sani da alhaji bili ta'aziyya ta musamman ga sarkin failan fadama kuma sarkin Gurin Sawan fadama abdulkarim alhassan kankabiya da matan marigayi hajiya moda to allah ya ji kansa allah ya ba da haƙuri na wannan rashin da aka yi. amin sun amin ah, baba A asabar 21 ga watan janairun nan ɗaya daga cikin sakonnin taya murna da muka yi na aure shine na auren ɗanmu garba leko da ya aurar da yarsa sa'adatu garba da aka fi sani da armatulla an yi auren nan ne kamar yadda muka sanar a wannan lokaci ranar 21 mm. ga watan janairu wannan shekara ba a cika watanni shida da auren nan ba mm. allah ya karbi kayan shi to aka yi rashin shi saminu wato ango kenan yawwa shi ango saminu makere tanko allah ya musu rasu wato muna mika sakon wata ajiya ga ita amarya Hmm. Ah, da ita ce wannan rashi ya shafa eh, kai tsaye da hmm, amma tulla da iyayenta shi garba leko da mahaifan marigayin makeri balato allah ya ji kansa allah kuma ya ba wannan iyali baki daya jimirin wannan rashi amin sun amin allah kuma ya kyautata namu karshen amin koma mika gaisuwar sada zumunci a gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun usman manika wanda yake so a mika mishi gaisuwar sada zumunci zuwa ga dg media and publicity na gidan gwamnatin jihar katsina abdu labaran malumfashi da honorable kasim abdu saulawa katsina sai shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina da abdullahi laki funtuwa sai babawo mato mai addu'a da lawan bin ambali dan silba sakkwato sai bashir dan ina kadisau da alhaji mai nasara nasara huntuwa sai abdulsalam muhammad lema tsagin da fa'ilu dan ladi mahuta da bala yaro mada jihar zamfara sai ibrahim lg kusfa zaria da sade sa'idu daura sai ibrahim salisu dan kaduna da mansur babauro na fada da rabi'u nuhu na bukka sai kabir rabi'u faskari da musa na cali mahanji sai alhaji nura dan malumfashi da alhaji salisu habibu muska sai injiniya lawal usman Huntuwa da ɗaukacin masu sauraron wannan tasha baki ɗaya. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar yana gaida dukan masu sauraron a ya huce da mahaifiyarsa da kuma badamasi mai biredi gigwa da alhaji ali kazawai sai alasarkin yakin nima ghana da sile mummuni barma to sile kai ma lamba ka ta samu ta fito a eh, wannan zango sai daukacin kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka ah, sai kuma wannan sakon a ah, mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun nazifi ibrahim rugar malam shagari wanda yake gaida sani da'u alaska tsatsin burum shehu adamu allah ya sa tsatsin burum din haka ne shehu adamu rijau da habibu abdu gulani sai ibrahim mai wankin hula da alhaji mai hula askira sai relwano ibrahim london kuba da salisu gudun adamawa da mamman sani dauda cin waza da gwani lawan ali da madam da injiniya jamilu wuro ya yaya tola allah ya sa yaya ne ba ya haya ba sai kuma umar abubakar odoji azare da kinini sani misari sai sani mai lange ya wuri da faruk mahe karoga sai mansur baba wuro na faɗa da ali ko auta kafinta yalwa lawali manchester kamba da kuma al'ummar rugan malam baki ɗaya da fatar an tashi lafiya baba to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina ya ce yana gaida mataimakinsa usman manika mai ruwa road funtuwa da fa'ilo dan ladi mahuta da kuma aminu isa riga sai kuma sanusi hashim abban sultan kofar kaura da kuma rabi'u mai gari sabuwar kasuwa katsina da honrabu alhaji shafi'u ma madawakin innono da umar sani audi katsina da kuma bashir dauda sabuwar unguwa katsina sai kuma isa baba ali direban j5 garejin mando kaduna da kuma maryam dauda voa hausa mai gaishe ku haruna muhammad katsina to sai kuma gaisuwar da ta fito daga isa lawan girgi girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga masu gabatar da wannan filin mai farin jini maganin hawan jini grace alheri abdu gimbiyar voa hausa da baba ya ko makeri na gwamma kuma sarkin yakin voa hausa kai hali wani irin mukamai <laughs> haka yawwa to sai kuma yake gaisuwa na musamman zuwa ga mai martaba sarkin baje gashuwa alhaji abubakar umar suleiman da mai girma shugaban sanatocin najeriya sanata ahmed lawan nan baje wato wannan mukamai fa yake rabawa to eh sannan kuma yace da mai girma zanen dujuman baje alhaji muhammadu gagiyo kuma kwamishinan kasafin kuɗi da tsare-tsare na jihar yobe da mai girma lawanin girgir alhaji muhammad lawan girgir da garkuwan girgir abubakar m kyari bobsi to sai kuma wannan gaiso da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa jinde akwati barikin ladin jihar filato ya ce assalamu alaikum filin bari ya huce ku sarmin min da gaisuwa zuwa ga ado salati goma ga annabi rijau da matansa jamila da fati sai kuma lawan bin hambali mk dan silba da alhaji haruna bibi wata masuwa da salihu mai shinkafa song da bashir tela lafiyan bari-bari da usaini dangote karasuwa da hajo matar muhammad mai nama barikin lagi sai kuma firdaus ibrahim na'ibawa kano da maryam baban gida buba fagewa ta kai da kuma sani mai lange-lange ya wuri da dan juma mai faci gindin akwati da malami kura garin sarkin noma da ayuba isa sarkin noma da kuma kawo mai ruwa bajoga da fatan duk sun tashi lafiya. To amin sun mu amin. To baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa yi da ka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun baba ka san ko wane ne? Wane ne? Maji maji daɗin filin a bari ya huce. <laughs> Maji daɗin filin a bari ya huce Sanusi Umar na sakkwato a ah, lallai to maji daɗi da saƙonka za mu rufe wannan zango a yau wanda kace a miƙa maka gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga mani da abban ko abbanka kenan zan ce abba hmm. na alhaji nasiru sa'adatu danbata da ke ɗoriya kano da kuma mai ɗakinsa yakumbo fatima a kuma gaida mai da yahuza umar haske da ya yi aiki a ma'aikatar shige da fici ta najeriya a magaba jimiya jihar katsina sai kuma ya ce a gaida mashi da aminu olu da kuma barade salisi garba polytechnic road sakwato kamar yadda muka faɗa wannan wannan sako ya fito ne daga hannun maji daɗin abar ya huce na'am <laughs> sanusi umar arkila sakwato. baba wannan labarin da eh, zan gabatar yau labari ne da ya fito daga usman shi ne ya kuma mana da labarin <laughs> eh, baba wai baba wai wani marowaci ne to ya aure wata ma'aikaciya ce mm. shi wannan marowaci da guda biyu ne ya ga ita dai ko ba komi zai iya samun wani abu daga hannunta shi kuma kankan hannunsu bai bai kankaure kam to da ya aure da yake tana da abun yi duk da yake dai a hausance a al'adance duk abun halin mace bisa ga al'ada hausawa ko eh haka eh yawwa dole an ka mata ungo yawwa to shi kenan sai shi wannan eh, marowaci suka zauna suka tsara suka ya ce wai yanda za a yi tunda yake tana da ɗan sana'ata mm. tana da abin hannu mm. tana aikin wai to shi zai rika ɗauka ɗawainiyar duk ɗawainiyar gida shi zai ɗauka amma ita kawai gudunmuwa da yake so daga gare ta kawai shi ta rika biyan kuɗin haya. Ta <laughs> ce ba damuwa ta ce ba damuwa ba ta ce ta yadda. Mm. Shi kenan kowane ce shekara-shekara za a rika biya a dunkula kuɗi baki ɗaya bashi a biya. To tun da shi ne magidanci ko shi ne mai gida. Eh. A ita ba za ta yi gaba ɗaya ta zo ta ce shi ita ta rika biyan kuɗin haya ba. To in aka yi lokacin biyan kuɗin haya yayi sai ta bashi wasu ya je ya biya kuɗin haya. Hmm. aka yi haka haka haka haka dai baba har aka yi shekara 20 bayan shekara 20 sai Allah ya ba wannan mai gida na ta rasuwa. Allahu akbar. To shi ke dan aka zo ana mata gaisuwa ana mata gaisuwa aka zo to bayan dan kura ta lafa. Eh. Hankali ya fara kwantawa sai aka zo ana to lissafta ko kadarori da bashi je kaga yadda aka saba. Na'am. To baba Baba, za ka zo ka tara ashe wanda mutumin wannan mutum nata da ya rasu. Ashe wannan gidan da take biyan kuɗin haya shekaru 20 din nan gidan shi ne. Kai kai kai kai. To abin da yake faruwa shi ne baba. Lalle wannan ya ji kamar wata da ta biya. Yawwa duk kuɗin wata da ta biya da wannan kuɗin wata da take biya na hayan gidan. Shi ne yake ɗauka yana ɗawainiyar gidan bai kashe ko su su Kwanki ro? kai baba baba amma ba haka ba da sai tambaye ka wannan amarya in kai ne baban wannan amarya ko wani wace shawara za ka bata? A to ba wata shawara illa kawai ta hakuri gida ga gida nan ya komo hannunta. ita ke mallakar gidan. Eh, shi ne akan ce wai Allah bai cin bashi amma yana biyan bashi shi ne irin wannan. Eh, akwai masu wayo da yawa. Wannan kudaden da suke bayarwa na haya ya sayi Akwai masu dabara. Baba na ga malama Sulu na daga mana nufin da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Makarantar mu ya nuna mini a dukkanin nasiha kuma ya yi mini to daga nan na ɗauka ratu na kyala 'yan a hoto tun da na zo gane ne. cikin sunai da duwa abinci nan na kashe gunta ba ne ba yunwa shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.